bai zo da mamaki ba kin amincewar da PDP ta yi gaba wa APC damar musanya dan takarar gwamna a jihar Kogi a zaben da za a karisa ranar biyar ga watan gobe. That the PDP draws attention of the judiciary, INEC and security authorities to the heinous scheme by the APC sakataren labarun pdp olisa metu da ya sha sukar apc da hukumar zaɓe da zargin suna haɗa baki wajen kawar da kujerun pdp ya ce pdp na kira ga ministan shari'a barista abubakar malami da shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu su yi murabus pdp ta ce tamkar apc ta tsaye da 'yan takarar gwamna biyu ne marigayi prince audu da wanda za ta tsayar ya mai gurbi don sadaukar da ƙuri'un da Audu ya samu ga sabon ɗan takara takardar matsayar ko korafin na pdp ba ta yi barazanar jam'iyyar ba za ta shiga zaben ba da dama apc ke kan gaba mai hukumar zaɓe za ta ce kan wannan matsayar ta PDP. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan ya ce waɗanda ke da ja na iya ɗaukar wannan matakin. Eh suna da wannan hurumi yancin su ne in ba su gamsu ba su garzaya kotu. Kotu gidan kowa ne. Ba za mu hana mutane zuwa ba. Amma mu dai mun zauna mun yi nazari mun duba mun ga ga abin da kundin tsarin mulki ya tanadar ga abin da dokokin zaɓe ya tanadar kuma mun nemi shawarwari iri-iri za ka ji mamaki irin wajajen da muka je muka nemi shawarwari kamun muka ɗauki wannan mataki. Jihar Kogide tun kafa ta zamanin janar Babangida ke samun gwamnoni 'yan kabilar Igala da suka fi rinjaye a jihar. A jihohin da masana siyasa ke cewa kabila na taka rawa wajen zaɓe. don hakan ne ma ake ganin jam'iyyun biyu apc da pdp suka tsaye da marigayi prince audu dan kabilar igala da gwamna idris wada shi ma igala masu sharhi tuni na ganin apc dan igala za ta nemo ya maye gurbi zuwa yanzu dai ba mu samu ministan shari'a bakar malami don jin martaninsa kan wannan takaddamar ba nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya